Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu barkamu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawarar studio Kalangu. Kada ku manta da studio Kalangu tana gabatar muku da shirye-shirye daga nan birni mai da kuma ake watsa su zuwa sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu ta Nijar. A nan birni mai dai kuna samun wato studio Kalangu kan Alternative FM da amfani FM da kuma Kwartag FM da Challenge FM. shirye studio Kalangu suna zo muku kai tsaye kamar da na bayyana muku bisa kyakkyawan layin da ya kasance tare da radioka da take hulɗa da su. To muhawar ta mu ta za ta mai da hankali kan batutuwa da dama kamar da muka saba inda muke tabu batutuwa da dama da suka jibanci zamantakewar al'umma, tattalin arziki, kiwon lafiya, muhalli da dai sauransu inda muke gayyato muhimman ƙwararru da muke tattaunata da su domin amsa tambayoyin da jama'a suke azawa kan yadda abubuwan da suka shafi rayuwa rayuwarsu da makomar tattalin arziki da ma ƙasa baki ɗaya da abubuwan da suka shafi zamantakewar al'umma wato muharar sido kalangu ta mai da hankali kan wani batu mai muhimmanci wato wanda ya shafi yaya addinin musulunci da addinin kirista ke horar da batun tsabta a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar domin tattauna wannan batu wato man gayyato malamai guda biyu akwai malam Alu Hamma Mega wato sakataren kungiyar nan ta Sidirwa da ta haɗa kungiyar. kan addinin musulunci da na kiristoci da kuma wa isa musa shi ma fasta ne wato wanda yake cikin wannan kungiya ta sidir ta da waɗannan malamai biyu za mu tattauna wannan batu malamai barka da zuwa. To bari in tunatar da ku da cewa Pastor Isa Musa yana nan ɗakin magana ta da ni, amma kuma Malam Alu Hamma ga sektarin ƙungiyar ta Sidir yana ta da mu amma a kan layi. Bari in shi ko yana jin mu. Malam Alu, salamu alaikum. Alaikum salam. Barka ka dai. To madalla. To bari kamar da na bayyana muku wato shirin na Mahara Sido Karangu zai mai da hankali eh, yadda addinin Musulunci da addinin Kirista yake horar da mutane kan batun tsafta. Mu tunatar da ku dai tsafta da daga cikin shikashikan wato addinai da dama a cikin wannan ƙasa tamu da ma duniya baki ɗaya da kuma ginshiki ga tsabtacewar jiki da muhalli da idan babu tsabta ga jama'a ga muhalli to ana cikin mayacin hali don haka ake fatan mutane su kasance masu tsabta a fannin muhalli da abin da za su ci da komi domin haka ake bayyana cewa tsabtar jiki da kuma tsabtar muhalli suna kasancewa ginshikai na kyautata kiwon lafiyar jama'a da kuma kyautata zama zaman lafiya da wuraren da ake zamne wanda kuma rashin tsafta yakan kawo illoli da dama da rashin lafiya ga al'umma da haka ake fatan duka mutane su kasance masu tsafta domin tattauna wannan batu kamar da na bayyana muku ina tare da malam alu hamma mai ga sektarin kungiyar nan ta sidir wadda ta hada musulmi da kiristoci malam alu shin a dunkule ya batun tsafta ke a bangaren addinin musulunci kowa ya san a wajen addinin musulunci tsafta shine mafarin ci in baka da tsafta baka zaman malamai kake in kana so ka shiga cikin dinin addinin musulunci ma sai an gwada maka kaman da zaki ki zama mai abin na wanda adda tsafta tukuna mm. kuma an san ko addinin musulunci ka shiga cikin sallah sai ka yi arwalla mm. baka da arwalla arwalla ko an san wurin da duk ake tamma akwai abin a ciki akwai dauda sai ka wanke su ka hidda su tukannan sannan ka kafa fara sallah addinin musulunci tsafta ake takama da shi a cikin ga jikinka da tuhahi da kake sa shi da kan wuri da zaka sallah ma sai ka abin nan ka share share wuri nan ka sannan ka ka fara sallah to shi addini addinin musulunci yake sanar da yadda ta kamata a yi tsafta a tsaftace muhalli kuma to abin da eh, addinin musulunci tsafta din fanne fanne ne mm-hmm. tsaftan jiki da jikinka tuhahinka kuma a cikin jikinka halinka a cikin halinka da zaman duniya yau da gobe tsakanin kai da makwabta ma akwai mutum ya yi kamata ka ba su zuciya mai kirki ku zauna lahiya da da da biyayya kowa su raga ma wancan kowa su ɗauka maka abin da kake so ka so ma dan uwanka in baka da wannan zuciya duk a kai musulunci ka ba cikakke ne ba hmm. kenan a cikin zuciya ma ana so tsafta shi ba shiga baka a cikin zuciya ka shine musulunci ka ke E eh, to Malam Alu Hamma Mega ya kake ganin yadda ake da rashin tsafta a wuraren ma'aikatu na gwamnati da masu zaman kansu a wa kasuwanni da kuma likitoci da kuma kewan wuraren ibada a wannan kasa tamu da dai sauransu. Ya kuke kalla wannan rashin tsafta na waɗannan wurare? Waɗannan abubuwa da ake ganin ba mutum zuciya bai da daɗi. Tunda a ga mutum kake maka kai musulunci ga wurin da kake zauna wurin da kake kake shaida kayanka wurin da kake bidan abin da za ka abinci ka ga sunan ga babu ruwa ka da baka kula da su bai kamata ba dan adam wurin da kake zauna duka ya kamata su zama wurin da akwai tsafta ka shara in dai da akwai ruwa ka tsaya ka je ka bidan laka ka zo ka sa rai ko rai ka gyara ku ba dai daudan nan ma ka share kyan su je gaba ka ka zo ka zauna iska ya tashi ka ce shi kawo maka kuma ko su kai wajen makwabci ka ba haka ba. Mm. Eh, ka toye shi ko in ba ka iya ka toye shi ka binne rami ka sa su a nan ka liƙe abin da mm. ake so shi ne a tsafta ma kuma kai ka so in kana so san ka ke sa tsafta ga zuciyanka kuma ga wurin da kake zama da wato mahalli mahalli sai mm. wanda ke kai abin nan ka so ka kai da kanka tunda in dai abin nan mutum baya da kishin ƙasa da ake cewa duk ba ka iya yi wani abu na ka tunda kai da kanka ka san dai baka ba ka yi aikin kiri. Eto eh ya shi musulmi ta kamata ya kasance a dunkule cikin tsafta. Tilasta ne an tilasta ma wato musulmi ya kasance da tsafta koko dai an ba shi sassauci. Tilasta ne musulunci in babu tsafta ba ka da musulunci. Wanda tilasta ne in ba ka yi arwala ba ba ka zo ka tsaya ka ce za ka sallah sallan ka bai yi ba. In ka fara sallah sai ka shiga cikin tsafta tukuna sai ka ka abin ka yi arwala. Wato tsaftar jiki tufafi da dai sauransu. da wurin da za ka zauna kuma hmm. wurin da za ka ibadan kama ya yi kamata wurin da da akwai tsafta gashi nan an share an sa ana so ma in da akwai hali in kan iya ma ka sa turare kamshi ma a sa a samu kamshi mai daɗi a ji abin da shi ne musulunci ake so na'am ito eh, ba ba ce tila sai ka tuhahi na sabi na abin da ko tsohon ne a dai wanke su kenan wanke shi na'am to mala alu hamma mai ina fata za ku tsaya kan layi domin mu dawo a nan ɗakin magana in mai da hankali kan fasar eh, Isa Musa shin ya addinai suke nazarin waɗannan matsaloli na rashin tsafta idan an ka dubi yadda gidajenmu da kuma biranenmu suke da dauɗa ya kuke ganin ta ɓangaren addinin Kirista. To mun gode, mun gode mu Ubangiji shi da bamu wanga lokaci, eh, mun gode da kiran da kun kai mana kuma don mu samu mu magana bisa tsafta. Lalle tsafta tana da ƙarfi kwarai cikin addini. Tunda mun ga Ubangiji ma akwai lokacin Annabi Musa lokacin da bani isra'ila sun ka hito da misira za su taya inda ubangiji ba su alkawali zai sa kasar da zai ba su ta isra'ila yanzu akwai lokaci da su yahuda sun ka ce ma annabi musa mun ga allah na mai magana muku son mu kashe mun magana annabi musa ce musu to wannan bai da wuya mai abu da nake so gare ku ya kamata kowa shi wanke tuhon shi kowa shi tsalkake jikin shi mahalli ya kamata a tsalkake shi ka aga komi wato ina fahimce ka mm. tun fil azal wato mm. tsafta ma tana cikin shi ka gani tun lokacin annabi musa mm. ya ce musu kuma kwana uku za a yi kuwa shi zamana cikin tsafta wuri inda kake shi zan wuri na mai tsafta shikin kama lisahin kama har ya ce ma ko waɗanda adam mata bai kamata su jima'i da matan su sai kwana uku bayan kwana uku su zo ba e kusan dukin sinayya za su gani abin da ubangiji zai yi lalle kuma ubangiji ya gwada musu shi shine ubangiji mm. dan mi tunda sun bi du abin da eh, eh, hanyoyin duk ya lisa musu sun bi su to sun ga lalle ubangiji ubangiji shi ko musu abun da sun kace sun ji magana ubangiji magana da ya annabi musa tsafta tana da ƙarhi kwarai cikin ibada tunda ubangiji mutum ne mai tsafta tsalkakke ne an kace kenan in dai ka dogara gare shi ka ba shi ƙarhi lalle ka kamnaci ubangiji ya kamata lokacin da za sa saduwa da ubangiji ka tsaya cikin tsafta tunda tsafta mahal eh, stadir eh, fanni fanni ne tsafta mm. akwai na eh, na jiki mm-hmm. ya kamata kenan in za zaka saduwa da ubangiji jikinka ya kamata ka katsa cikin tsafta wato ka tsarkake eh, jiki kenan ka tsarkake jikinka eh kuma tuwahin da kake sa kamata su zan tuwahi na masu tsafta tunda cikin jama'a zaka in iglesia na za kana cikin jama'a ya kamata tuwahin da kasa su zan tuwahi na masu tsabta da baka tuka ma wani ka ko ina za kana kuma haka ne tsafta tana da karhi kwarai cikin rayuwar dan adam e kuma e guda e na bui kuma tsafta ta e mahalli tunda in ka duba e, cikin mun karanta cikin tsohon alkawali wada bani isra'ila suka rayuwarsu bayan gari ma in za ka yi can ba kan shi cikin gari da sun ka mm. tsaya can ka koma dabra in ka yi shi sai ka ruhe ka gani dan mi dan tsafta zama in ka bar shi na iwa ciwo shi so cikin eh, jama'a mm. kenan ya kamata komi za mu shi cikin tsafta tunda in mun yi shi dan kanmu mun kai shi na kiyaye mun da ciwo ka gani ko tunda in ka duba eh, akwai ciwo da yawa yanzu a cikin ga dan mi rashin tsafta na kaushi rashin tsafta na in akwai tsafta waɗansu ciwo ma ba su ba su kungasa ma mm. ba su bayyana ma cikin da muke kenan eh, akwai wata tsafta kuma ita ce tsaftar zuciya tunda ita ce adda ƙari kwarai cikin abinmu ibadanmu mm. tunda shi mu mi shike dubi zuciya wata irin zuciya ta zuciya da zaka ruwa da ni wata irin zuciya iska zuciya tana da tsafta tunda in zuciya na da tsafta kana da lissafin kwarai in zuciya ba ta da kyau komi zaka aza komi zaka yi lala abu na zaka yi kenan don ka tsafta ta zuciya ita ya kamata ta zan e, e, e, zuciya ce da hwara ce wanda ake cewa ba ta da wani datti ko ɗaya ciki abinda zai ka latti da kai da sadoka da ubangijinka mm. ka gani fanni fanni ne mm. ya kuke ganin to waɗannan al'amari na wato na rashin tsafta a cikin waɗannan birane namu da gidajenmu da ke ci gaba da karuwa maimakon wato abin ya rage eh, in ka duba eh, rishin eh, watan tsafta in ka duba da gare mu na da wani na gabata wurin ba mu ne gabata wurin ba mm-hmm. in muna gyara wurin mu wurin mu bayin da bayin da na'am kaga in ka duba yanzu eh wada mai gete in ka duba sai ka ga waɗansu yau suna da Allah ba su hali eh. mai in kaga bakin eh, eh, hanyar da suke biya bakin gidansu ruwa na kwanta mi suka yi su bido mota voyage guda sai su sai su sa bakin gidansu daya eh kaga kenan wanga bai da dalili kenan ruwa na tsaya can bakin gidan shi ina zuwa ina zuwa kaga gani ko <laughs> kenan yanzu wurin ga sabro zai zama sabro bai da iyaka mhm. kenan sabro ta shi na zuwa gidanka mhm. kenan aikin banza na kai kenan in za ka ka kai gaba ɗaya dan ka samu lada mhm. kaga gani ko kenan in ka ba dan kanka dai za yi. in za ka kai abu dan kowa wato kan ma a jira gwamnati sai sai gwamnati sai in an t'i mun ta mu da gwamnati sai ki gyara mu gidaje ruwa na cin mu tsafta na mm. tsafta na ruhe mu ka gani ko tana <laughs> lulube mu kenan in ka duba in mun yi dan mu kai kana da Allah ya baka dauda eh, dauda hannu dan ka taimaka na mm. dan saboda dauda hannu ne zaka samu lada eh to wannan tambaya eh, wannan mm. bata yake sa in tabbai ka ya kake gani to me yasa wannan al'amari yake ci gaba da kasancewa na rashin kulawar mutane sai dai a ce dole sai gwamnati ya yi yi e eh, shi na ba mu jiran gwamnati wajen abun nan wajen tsafta tunda shi gwamnati hannu eh, aiki yayi mai yawa kenan in mun ce mu shirai gwamnati zai sa wani shina ce shina aiki wani waje sai ya shekaru kenan zai zakwa gare mu ko mm. ne ya ci mu kenan mu ya kamata mu tashi mu aikin wanda ya kamata in ka dubi na yi batun bisa lokacin samariya mm. kaga in ka duba ko hanya duk bina cikin yamai baka da ba su ganin datti ko kaga inda ruwa sun ka tsaya babu mm. dan mi dan mutane sun teto in mun tashi in mun yi dan mu mun kai ba dan wani mun kai ba mu shirin mm. gwamnati tunda lokacin nan kai ga hitowa da ka kai ga hitowa da ratokin kai ga hitowa da pelikin ka ko buriyar ku zo ku gyara in kun gyara kaga ku ko ina na har ma kufa aka bada lokacin nan a ce mm. a wani karci ya yi wani karci ka gani ko tukuici to ka gani ko <laughs> sai a ce a wani waje ya yi wani waje eh, eh, tsafta eh. ka gani kenan ya za a ci shi zuci ga mhm, mutane mhm, mhm. kenan ko tashi aikin nan zai yi in ka duba bana in ka duba bana, mai nan yanzu yanzu babu kicin gushi eh, to eh, wannan matsala to wa ke da laihi gwamnati ke da laihi ko al'umma kasan laihin muna da laihi kuma in kun duba akwai waɗanda ga auna wuri suna da laihi Mm. tunda in ka dubi normal wuri in za ka auna mutum in za ka sa dan adam wuri akwai nauyin da dan adam shika da bisa gare ka mm-hmm. kenan ya kamata wurin ka gyara na ɗauki in ka ɗauki lokacin da yantala ba za a kai suna rai ka zama kaga sai da an ka gyara an kai wani gototi an ka sa pompa an ka sa komi haka ya kamata a yi kenan in mutane sun zo ba san matsalar tsafta wurin ka gani ko kenan an san inda aka kai shara ko an yi ruwa ruwa sun san da za su hanyar za su biya amma yanzu ba haka nan ne ba kaga awo dai daina aka yi mutane su samu kuɗi daina abun da cikin lisan mutane kuɗi da a samu kuɗi babu ruwansu da abun da zai saruwa gobe ka gani mm. dan shi yanzu muka cikin matsalar can ka gani inda inda eh, shi masu sai da eh, karukan na a gwamnati shi daga awo ya tsa sun shirya ya sun gyara eh, wurin da za su samu mutane ku za su sai da mutane ba mu samu matsalar wato a hidda wurin gotoci ruwan da za su wuce inda za a aje shara da sauransu amma yanzu ka duba babu shi to na gode malam Musa muna dawo kowa kahin koma jan malam alo hamma mai gabarin dawo gare ka pastor isa eh, musa shin a dunkule eh, ya addinin kirista yake batun eh, tsabtar jiki da ta tufafi eh wannan te tsabta tana da ma'ana kwarai tunda tsabta tana zuwa da ibada tunda inda babu tsabta gaskiya ibada ta karyana kenan in ka dubi te ubangiji na da daraja kwarai kenan saboda darajar ta ubangiji kenan in za su saduwa za mu saduwa mu san saduwa da za mu yi cizan cikin tsafta ce ya kamata a eh, tsafta tuwahin da za mu tayya za mu saduwa da ubangiji zan tuwahi na na kwarai na da ko mun zo cikin jama'a ba su ba su miskica to eh, kara mutane mm-hmm. kenan ka sa tuwahi da bai kamata ba akwai wari gare su bai kamata ka ce ka zo eh, amin nan babu mm. kenan akwai sarwa wato nan ne da ake batun mm. tsarkakewar wato mutum mm. zuwa ga addinin amalin nasa eh, idan zabauta ma Allah fala ka gani ko nan wani fanni na kuma mm. ya kamata kuma eh, tsafta inda ma zaka eh, zaka ibada taka ya kamata wuri ne mai tsafta tunda ubangiji. ka san lalle ubangiji an te tsalkake gane aso uku mm. kenan ya kamata inda zaka yi mai ibada zan wurin kwarai na wurin da adda tsafta na kwarai kuma bayan shi kuma kai ma ka tsa ya kamata ka san kana da tsafta ta cikin ta rayuwa tunda ubangiji in mun yanzu wajen shi na farko da zai dubi ba tuwahin mu zai dubi ba ba hasken jikin mu zai dubi ba mai hasken zuciyar mu tsafta ta zuciya ita ce babba ita ce shi ubangiji ga duba yannan sado mu za ta yi ubangiji eh, ko eh, a kowane lokaci ne ta kamata a zama da tsarkaka ta tufafi ta kaya ta zuciya wani lokaci na hmm. tunda ubangiji ta ko ina kuka ya kamata ku zamna kuna cikin addu'a na ko da yaushe kuna cikin roƙo muna mai eh, baitoci muna ɗaukaka sunan shi wani lokaci ko wani lokaci ya kamata mu zamna cikin wannan hali hankali cikin tsafta. To faso Isa Musa shin bangaren Kirista ya yi dai wannan tsarkaka ake yinta kamar ya ake yinta ya take zama ake cewa a ce wannan ya tsarkake jikinsa gaba ɗaya ya tsarkaka. Wannan ta tsarkaka in ka duba tana cikin ta jiki kenan jiki ya kamata a wanke shi ya kamata e, kuma ko addu'a za a yi mun san da e, muna roƙo Ubangiji lalle mun san kai muna abun da zuwa ga Yesu almasifu ya kamata jini Yesu almasifu shi tsarkake mu. tun da ruwa ɗaya ba su ya tsarkaka ɗan adam mhm. ka gani ko to mun tabbata lalle jinin yesu almasifu ya zub da jinin shi don tsarkake mu don mu samu mu samu saduwa da ubangijin kenan sai mu roƙe shi lalle muna da tsafta ga tana mai amma son mu kai ubangiji tsafta wadda ga hitowa da kai sai mun ka tsarkake mu da jinin yesu almasifu yadda muka samu mu saduwa da kai ya ubangiji da dai shi na yesu ya ba da kanshi akan ice jinin shi su ba shi tsarkake mu don mu samu mu samu saduwa ruhu ruhun ubangiji zan tare da mu paske inda adda tsalkaka nan na ruhun ubangiji shike hmm. in babu tsalkaka babu ruhun ubangiji kenan babu bauta mu ubangiji ka gani ko faso eh, isa musa na gode zan sake dawo gare ka barin koma jean malam alu hamma mega malam alu kana jin mu eh, ina jin ku ina jin ku eh, to a dunkule ya tsarkaka take a bangaren musulunci ta fuskar uh, jiki da kuma tufafi to ga wajen wajen tsaftan nan ga jiki ko wajen irin tufahi wannan mutum da kanshi ya kamata shi gane da kanshi a kawo ko zancen musulunci ma mutum yanzu in an ce ka tashi kace za ka je ka gawo mai anguwa ko wani ministra ko wani deputy na anguwa ku sai ka gudu ka je ka bi dan riga mai kyau ka safi to kaka ne ubangiji wanda ya halshe ka wanda ke baka abinci a nema da yau da gobe hali wajen kwancin ka alharama in kana gaban da shi kace za ka bauta mai za ka sallah ya kamata ka abin nan ka bida tsafta ga jikinka da kayanka da wurin da kake zama ka roƙon Allah ba in kana so Allah shi amsa maka roƙonka kenan har a wajen musulunci tsafta shi ne abin na ma na musulunci wato babban ginshiki na musulunci na'am eto eh, ya ta kamata shi musulmi ya tsarkake kansa ya ake wannan tsarkaka wannan tsarkaka akwai mutane malamai waɗanda su suke zuwa suna koyo karatu suna fitar girma ana ba su horo abin da ya karatu iri-iri da za ka yi lokacin da za ka kowane abu da ke kai dan adam akwai roƙo da za ka yi ma ga ubangijin ka tukunan ka shiga cikin hanya. Hmm. Na'am. Eto eh eh, Malam Alu Hammega shin an san da yawancin lokaci akan ganin wato musulmi eh, suna tsabta jiki amma idan ka shiga mahallinsu sai ka ga abin ba haka bane. ne. Mike kawo wannan al'amari? wannan alamar kasan kenan rashin cikakken musulunci kenan tunda musulmi a so a ka da makwabcinka a yi maso harkar na na abin na na na mm. zaman ka tsakanin da kai da makwabci ma ana so mm-hmm. adalci shi ta abin da kake so ka so ma dan uwarka shine an kace a cikin kenan makwabcinka mutum ne da yayi kamata ka kula da su mm-hmm. komi da baka so da kanka kaka kai wajen mm. kuma in kun tashi girma da arzikin da arziki ya kamata su zama tsakanin su hmm. kai da kai da nan wajen abau nan duka wajen tarbiya ne ake sami shi tarbiya ake fara tun yara ake ba su tarbiya musulun su hmm. tashi da wannan tarbiya in sun yi girma ba yi wa shi fita ga kan hmm. da shi suke girma da shi. Eh, to ɗazu fasto isa musa ya magana batun lokacin da na samariya inda al'umma take hitowa tana aiki tana tsaftace muhalli shin kuna ganin waɗannan lokuta ya kamata a maido da su? Eh, abu na kirki na amma da abun wuya kaɗan gare shi tun da harkar na samariya ni da ke yi maka ni ne sarkin samari na kalle amiru. Masha Allah. Mu zan assembly har zuwa terminus kuma mu share har zuwa wajen abin nan eh, egilizu. Eh. Ka gane ko? Na'am. Zuwa wajen wajen dula dula tondi wannan ɗaukar zuwa kasuwan bisa har har wajen la cruz escal wakati. Eto a wancan lokaci. Mala. Eh. Wancan. Muke zuwa har bisa hanyar damkale wurin da ruwa ke tsaya mu ke sa bayan sai sai aisa wannan ah. mala alu wai in ka dibi wancan lokacin da yanzu ya kake gani akwai tsafta a wancan lokaci fiye da wanga lokaci da muke kwarai da gaskiya tun da lokacin da mutane suna son suna kishi kasan su suna kishi kishin kasa shi ke in dai kana kishin kasan ka komi da ka zai bata sunan kasan ka bai kamata kai mm. alu barin dawo nan dakin magana in maido hankali kan faso isa musa shin a kiristiyance wato addinin kirista ya tsaftar abinci take saboda an ce abinci in ba bu tsafta akwai matsala. Kwarai kuma akwai matsala tunda mm. ita ce uban shi ka lahani cikin shiki. Mm, sosai. Lalle uh, ana ko da yaushe muna mutane magana bisa tsafta abinci. Mm -hmm. Tunda in ka ci abinci kenan wanda bai da tsafta zaka kawo ma kanka wani illa kuma waɗanda a tare da kai zaka kawo musu wasu illa zaka kawo musu wani nauyi kun bai mm. kamata ba. Tunda addini yace kakka ka ɗaukakka yadda ka kama wani illa ko wani jidali zuwa ga wani mm. kenan abun da duk kake so na kwarai ya kamata ka so ma wani dan uwanka shi tunda dan shi na ana ana batu ko da yaushe abincin da zamu ci ya kamata mu wanke shi kuma ya kamata hannuwan mu tsafta ta hannuwa mu wanke hannuwan mu musamman da zamu akayen mu ya kamata mu dubi hannuwan mu abinci duk da zamu sa cikin baki ya kamata shi zan abu ne mai tsafta ya kamata shi zan abu ne da vraiment halal ya kamata bukata zai wani aiki zuwa eh, ga jikinmu ba shi kawo illa ga jikinmu ba. To, Fasar, eh, eh, in dai an ka duba wato kamar kayan lambun da ake ake noma yawanci aka noma su tare da ruwan dauda da sauransu shin ba ku matsala karama ba tunda in ka duba yanzu kana ganin waɗansu ciyuka ga ciyoyi ga sunan sun yawa tunda in ka duba da fever typhoid ba a san ta ba nan gore akwai wuya can can na sai ka ce a akwai wannan ciwo kuka ga a ce wanga ga diabetes ko wani tension tunda in ka dubi diabetes ko tension ciwo ne na masu arziki can an ka san da ita mai amma in ka duba yau ko waɗanda ba su da talaka suna da ciwon nan ko 'yan yara ƙanana suna da ciwon nan kenan dan mina dan saboda abincin da muke ci ba abinci ne mai tsafta bai da tsafta ko guda kenan wadannan ce e, ubangiji ya ce e, mu gangan jikin mu ta san a masallacin ruhun ubangiji kenan bai kamata ba ganga ta e, eh, e, tamu ta jiki da ta san masallacin ruhun ubangiji bai kamata mu sa mata mata abun da zai eh, zai tokara mata mm. kenan bai kamata mu sa mata abun da zai mata illa kenan dan shi na abincin da duk ya kamata mu za mu ci mu san mu zabi ba abinci duk ya kamata mu sa cikin gangan nan cikin cikin mm. mu ba mu zabi abinci mu zabi abincin kwarai abincin da bai kamu wata illa cikin cikin mu dan shi na ma in ka duba ma abinci ma har muka ci abinci ma sai mun gode mu ubangiji da abinci ya bamu kun mu roki ubangiji kai na da karhi kai na da kai adda komi ya kamata muna roƙon ka abincin ga da zamu ci muna son ka tsarkake mu shi da shinin Yesu almasihu don mu samu shi zamu shi zama albarka cikin jikin da zamu eh, to mala mu eh, godiya mu kare to shin tunda an kun dauko batu kan yadda addinin Kirista ya tanadi yadda su Kiristoci ta kamata su yi ta fuskar wato samun eh, tsarkakar abinci to an san da wannan kasa ta mu ta Nijar yawancin lokaci akan shigo da abinci daga kasashen waje shin ya kuke kallon al'amari shin kun tabbatar da a tsarkake ke ne koko dai kasan e abinci abinci in dai ba kai ka yi shi ba ci dai za ka yi mai abun da duk ga wadda ubangiji ya ce mun cikin littafi mai tsarki mm. ya ce abu dai inda za ka zuce shi zuciya ka kwanta mai ba mm. ka kaci mm. ko ka san da abincin ga in ka ci shi na yin wani illa zuwa ga bangaske shi kai nisa da abincin nan ka gani ko lalle ana ka muna eh, abinci da ana ka ba san ko cikin wani eh, yanayi aka yi shi an ka yi abincin mutane suna je shi adda ciwo da yawa kenan wannan nauyi na kamata gwamnati abincin da shi auna eske wani illa akwai cikin abun eske abinci na da kamata yan kasa su ci eske abinci na da kamata a wace tun da ka duba akwai ta shekara da an kai gana an kama musu wata madara mm. ashe cikin madara akwai abun daga illa zuwa ga ciki kenan in ba da an ka auna ba kenan ciwo za ta ka cikin an kasa kasa ka gani ko ya kamata mu ko waɗannan da akwai ƙungiyoyin nan masu aikin nan ban sai yanzu akwai su ko ba su ya kamata a dubi abincin da. an ka ce wanda adda yunga abun da an kama shi zai ci ka gani ko bai san na kwarai na bai san na lalana ba mm-hmm. kenan ya kamata waɗanda sun ta su yi wannan aiki su aikin nan san da lalle abincin da an ka cikin kasa abincin kwarai na abinci na da bai da illa zuwa ga eh, lahiyar mutane mai amma ka duba duk yawancin ciyoyin da akwai cikin kasar mu bisa abincin da muka ci su mm. bisa abincin da muka ci ne kenan wannan yauni yauni na a bisa gwamnati kenan zuwa wajen ubangiji shi gwamnati in bai kare wannan ba kenan da shi da ubangiji ne ka gani ko kenan ubangiji zai tambaya waɗannan na baka suna dan ka kare min su amma ka ɗebe hannunka bisa gare su kenan wannan ubangiji ya tambayi su bisa wannan abu da sun kai mm. kenan dan shi na mu tsoron sunan ubangiji abinda duk za mu yi mu tsoron shi mu abinda za mu abin kwarai ne mm-hmm. to pastor uh, isa musa shin uh, al'amarin wato wannan matsala ta yadda muke ganin uh, manoma akan ba su abubuwa da dama kawai mm-hmm. takin zamani wanda mm-hmm. ta kamata sa sama shuke-shuken su alhali kuma a wasu kasashe akwai su abubuwan da ba a bari a sanya su cikin wato harkar da ta shafi abinci ci maka na noma da sauransu duka waɗannan yanka duba ai matsala ce ga ingancin abinci ga lahiyar ma al'umma domin mm. al'umma za ta ci wannan abinci mm. shin waɗannan matakai ne ta kamata ka gani wato an ɗauka kowane kira wannan addini naku zai iya yi ma magabata domin komi ya kamata a ce magabata suna sa ido kan shi don ka ni kira guda nake ce musu su san da akwai gobe komi za ka yi kasan da akwai gobe duniya ga a balaguro na mun ka zo duniya ga a mun zo haji ne lokaci zai zakwa da za mu tahiya mhm. kenan ya kamata in an ba mu nauyin jama'a Musa sa ubangiji gaba mu sa ubangiji gaba kenan nauyi ne da Allah ya azamuna. kenan in mun yi abun kwarai za mu gani shi in mun yi lalan abu za mu gani shi mm. kenan ta ubangiji shi adali ne komi kai kana ganin ramkon shi mm. kenan ya kamata abun da bai kamata su hana shi tunda in ka duba akwai abubuwa da kasashen eh, turawa ba a yarda da su me amma sai su izo muna suna to wannan kana ganin eh, ba mu bane mu hmm? da muke amincewa da a turo mana ah, ah, lahin suwa sun ka bada hanya an kawo shi ah. sai salu problem wa bada hanya kenan akwai dan daga bada hanya kenan wanda sun ka bada hanya fitar akwai wadata dan wani irin tukunci da ke ta ku yi kenan mutane <laughs> ka san ai tsoron ubangiji ai tsoron Allah komi kai komi ka shibka zaka girbe shi wannan ko shakka babu abun da ya kamata mu yi tsoron ubangiji mu yi imani in akwai imani akwai ibada in babu imani babu ibada babu sanin ubangiji na'am eto eh, mu dawo kan eh, yanayin tsabtar eh, muhalli da sauransu da mhm. yanzu wato wannan hukuma ta nyamin yala ta tsabtace birnin yamai take yi shin ya kuke kallon wannan wannan al'amari na tsabtace birnin yamai na kiyaye duka muhalli a nan birnin mai da sauransu ta da al'ummar mu za a za su ba da haɗin gwiwa na komi ya zama mai tsafta ne abincin mu muhallin mu da wurin kwanan mu da wurin aikin mu idan mhm. eh, abun da ni ke roko mu so kasan mu tunda in mun yi danka mu mun kai mun kai tunda lalle ka duba cikin birnin yamma akwai ayyuka da aka yi mai in ka zo gobe sai ka ga mu bata wuri tunda akwai shekarun can na biyu nan bisa ishanshar nan da an kai wajen katakon eh, wajen ponkin katakon da na wani abu lalle rai na ɓaci mai amma banda banda kare <laughs> ce ma da in ka gani da an ka jihar wuri mi an kai ni ban san da dare na ko wani lokaci na wani ya zo ya zuba wani eh, eh, mangoro da ya lalace da ya eh, rube da wata dauda an ka zuba inda an ka gyara kenan mutane sun gani mutunan da wani na zuba babu wanda ta shi magana kenan ina kishin kasa ina kishin kasa gaskiya babu in ka duba kasashen washe da kayan da leda sai ga wani ya shi gurgude ta in baka dauke ta ba yanzu muna gai a zo a yi ma abun ga a ci ka tara ka gani ko kenan ya kamata wasu abubuwa in mun gani mu ma mu magana ba mu jiran gwamnati magana rana sai in mun ta inda kamata a jiya ka gani eh, to pastor eh, eh, ina dawa bari in komo wajen malam alu malam alu kuna jin mu eh to muna so mu ya addinin musulunci ke magana kan batun tsabtar abinci ina ganin muna samun matsala kan wato layin na malam alu bari dawo da ana ɗakin magana tare da pastor uh, isa musa eh, kana magana kan wato rashin kamar kishi na 'yan ƙasa na su ba da haɗin gwiwa wajen tsabtace muhalli ya eh, kamar kuna magana kan yadda al'umma ba ta ba da haɗin kai kan wannan abu da ka gani a eh, shanjar na jura hamani mhm. shin kana ganin lahin mutanen ne mutum kai ma in ka yi abu in kwarai na kwarai na ka sani lala na kasan kenan in ka ga mutum ya yi abu da dalili banza banza mutum bai yin shi kenan shi na ya kamata abin da nake so mu so kasan mu mm. mu so kan mu kuma eto eh, mm-hmm. pastor eh, ban gintsi lumfashin ka ba idan ka dube yanayin unguwannin wannan mm-hmm. nan birnin mai misali zan baka na birnin mai kana ganin babu wurare na zuba shara sai ka ga mutum ya zo ya kwaso shara zuba bakin hanya ya zuba ta duk inda ya ga dama wannan ba ganin ba muke da lahi ba mm. da su magabatan eh, da ba su mm. keɓe wurare kasan wannan lahi akwai lahi mai wuri tunda su sun kama su wuri da ya kamata a zub da shara kuma akwai abu guda kuma in ka duba kasashe da ba ba cikin hili duka na karshe duka ka iske inda a da fitowar ba mhm. mi a akwai bakin gidanka akwai tan tono wani ko mm. killa in ka in ka shara ka ka, ka aje motoci su dauka ka gani ko mm. kenan wannan na kamata a yi lisai bisa wannan yanzu tunda in ka duba ba wuri babu wurin zub da shara na kusa mm, kenan ya kamata in tono na in wata killa ce ka samu sai ka a san da lalle ko wani buhuna tun in ka duba ma cikin garin yamma waɗansu sun gane cikin buhu suka aje shara masu kwasa sharan su sai su zube su tai da su kenan mai waɗansu har yau ba su gane wannan ba kenan dubin suka hankalin mutane ba shi gare su inda sun ga dama suka zube da shi bara wannan babu imani ma ka gani ko eh, Isa Musa bare tunda an ce layin ya zo daidai malam Alu ko kuna shi mu Isa Musa ina ganin za mu sake dawowa gare ka kan wannan matsala ta yadda ta kamata magabata su yi domin a samu keɓaɓɓen wurare da kuma wasu dabarun da su kamata a yi na kawar da shara da mutane suke fitarwa eh, shin kana ganin wannan mataki da kace a ɗauka kowa ya rika kula da inda yake zuba shara wannan ganin ka zai gyara lalle in an yi wannan kuma an samu motoci ko masu ɗaukar shara tun da dufa in ka zo mutum ka bayi dala goma dala shi sai shi ɗauke ma shara shi ta da ita mm. sai ta dir in kai kai kanka ma kai yi ma ba wani ka yi ma ba tun da yanzu mun ce mu jirai su mutanen mere cikin shara za mu kwana ka mm. gani ko kenan wadannan ce in mun yi tun da mun san da eh, ibada tana taya da tsalki tana taya da eh, da tsafta kenan ya kamata mu tsaftace abun wanda mun ka tsaftace cikin gidan gidanmu kenan gaban gidan mu tsaftace shi mu dubarar da ya kamata sare da akwai ta bace mu san inda an kai da ita ta duk duka in ka duba in mun so komi na sake a cikin cikin yamaiwa komi na hmm, sake cikin ma Nijar baki da yake yamai ta sai ta yi tsafta wanda ya kamata tunda in ka duba in ka ta Kigali eh, a katamar katar sun kai abun nan nasu ko hmm. genocide kin nan ko eh. mai in ka ta yi Kigali abun sai baka tun da cikin babu capital kin da tsafta ko Kigali hmm. damni don sun gane in sun yi dan kasu kuma akwai dokoki da an ka aza ka gani ko kenan kuwa kokarin shi ka ko kai shi shi gyara wurin shi shi tsafta hanyoyin ka shiga <laughs> abinci ma wari ka dauka wannan ina gane uh, ka uh, gani ko uh, pastor abuna da muna iya yi nan akwai wuya pastor da in ka dibe yanayin yanayin tunanin al'ummar Niger wato kana ganin mm. mutane yadda suke zubda yayi abinci ga hanya ko ina dazu dazu da mun kai abu na haka <laughs> eh, to ina ganin muna eh, eh, layi ya gyaru mala alu muna so mu shi shin ya addinin musulmi yake magana kan cimaka. To, eh, addinin musulunci kasan wajen abin nan komai ana so su zama halal. Kaka mike ma'anar halal kenan. Halal ɗin ko shi ne abun da arhinka ga arhinka ka yi aiki an biya ka ka samu ka she abincin nan ka zo kuma ka zauna a sashi cikin kwadoci masu tsafta wurin mai tsafta kuma ka zauna ka ka fara kima sai ka yi ambata suna Allah bismillah. Na'am. Abin da ake so ga musulunci kuma in ka ka ci kuma ka ce alhamdulillah rabi ka gode ma Allah na'am dan ya tsafta abinci a dunkule kenan za ta kasancewa ga shi musulmi dai kule abu duka in ba in zuciyarka bai bai bai kwantar da abu duka ya kamata ka yi nesa da san wurin da ya hito ba baka san kakanin an ka yi eske lokacin da ake kaban abin irin nama da ake kawo muna yanzu wajen turawa abin nan eske lokacin kashe wannan eh, dabobi ko wannan abin kaza an an ambata sunan Allah ba a sani ba hmm. kuma ga wani laifi kuma da suke kawo ma mu kasan mu ma tunda ta ji mu tunda mun kai a can gari su ne a kenan sai a hidda hannu bisan su a bar su ba a kura da su kenan abincin mu kenan ba ishe mu kenan na'am wannan laifi kuma da ake yi muna kenan na'am malam eh, alu shin ya kake ganin wannan yadda ake ganin ruwan gota da ruwan dauda da ake shayar da itacen da ko wani salati ko wani karato ko wani shuda ake sai da mutane ya kake ya addinin musulunci yake kalla wannan al'amari. To wallahi abin nan bai kamata ba wannan sai a ce babu abin nan eh, akwai rashin kishin kasa kishin kasa a cikin kasan ma mutumin baya so shi da kanshi ma mm. kuma bai san abin da yayi kamata su shi dan kasa shi abin da na kirki na kasan su kuma makwabta su diba su ma su yi. Mm. Da abu na kirki in dai ka yi shi makwabta in sun ba su ma tila sai su ɗauka wannan. To ya kake ganin wannan aiki da hukumomin wannan ƙasa ta suke yi na tsabtace birnin Yamai da wannan hukuma ta su ta Nyame Nyala. A musulunce abu ne mai kyau koko da siyasa ce a nan ake yi. Dai ga hanyar na kirki ake yi shi akwai abu na kirki tuma ya kamata a sa masu zaman cikin gari su ake sa a cikin harkar duk in ba ka sa mutane da ake mutane da ake yi ma abu sai sai su shiga cikin harkar nan sannan su ga na kansu ne nasu ne ake yi ba amma a zo ana gayi haka nan suna dagdi ba a ce musu so muke mu gyara muku babu su a ciki ba a sa su cikin shawara ba abu ba yiwa. dan eh, Nijar a da ana ganin kawai yana da tsafta a wanga lokaci na wannan zamani ana ganin bai da tsafta shin doka ce ba ta aiki ko kuma halaye ta mu ce ta 'yan Nijar ta canza. Eh, halin mutane ne sun ka sake tunda mutanen zuciyansu ne sun ka hita ga harkar na ƙasa duka tunda in ka ga kai da an ka je wajen shari'a kada da gaskiya ba a baka ba gobe ko kada so kai sai ka ce kai kai ba komi ke kake a kasa amma in an gwada kowa yana da da abin nan incin na kansu kowa yana ana bi gaskiya wajen hanyar shari'a nan kowa yana samun incin shi kenan abu su ne ka zama kai ma kana so ka san ka amma in an yi maka lehi duka zuciya ka lalace shi ke. Malam Alu gaskiya a nan Nijar an ka duba wato an ce musulunci ba ya taya sai da tsarkaka to shin idan ka dibe yanayin al'umma wannan ƙasa tam da yadda suke rayuwa shin ba ka ganin addinin musuluncin akwai matsala kan yadda mutane ba su da tsarkaka jiki ba su da tsarkaka muhalli kuma suna suna yin addinin suna tsammani kamar daidai ne suke yi alhali kuma babu tsafta ta muhalli babu tsafta ta zuciya babu tsafta wurin yin ibada to wurin da lehin shi ke kenan mutane a wajen zuciyansu ne babu tsafta a wajen zuciya ne babu tsafta to tufafi masu kyau wannan dan Nijar babu kasa da ya yi dan Nijar son son kanshi ga riguna masu kyau ga komi mai <laughs> hali hali hali nan ne ba ba na kirki na wajen hali ya kamata mu sake hala in ba ta da kyau akwai matsala kenan <laughs> insha Allah to wurin na akwai matsala yo kenan mallam in na fahimce ka kenan dai wato akwai tsafta tsula kenan wato ayo tsafta ta jiki amma wurin barci zuciya anan ne akwai akwai lehi da kuma wajen barci babu tsafta madalla insha Allah nan ne ya yi kamata a sake a hmm. tuna ga Allah a yi tsoron Allah a aiki da daukan Allah ba son zuciya ba hmm. babu son zuciya a cikin rai dan adam komai ka tuna abin da ka wanda ya halshe ka ya hawa to yanzu an ka duba yamai misali birnin yamai da ma sauran sassan biranen wannan kasa tamu ana ganin a ko ina akwai shara ko ina shin wannan matakai ne su musulmi ta kamata su dauka na kawo tasu gudunmuwa domin a tsaftace muhalli to wannan abu na ka san wajen tsaftar garin na masu kula da gari ne. Masu gari su da kamata tsafta in dai an ɗauka shara ya kamata a san wurin da za a kai shi. Wannan a tsaida kowa shi biya kuma ma me kuma anguwa zuwa anguwa abin ga tononuwa bakin kota abin nan. Yanzu akwai wani ɗan proje na mata da suke sa da yara suna nan suna kashe ana ba su ashirin goma sha biyar biyar. Amma ko sun ɗauka ina za su zuwa gashi nan wajen lazare cikin wurin da an ka girka an ce za a yi dispensary a can cikin wurin idan suka so su yada kuma wato in na fahimce ku matsalar ma ta inda za a zuba share ce madalla jin babu anan yanya kenan malam alu za su sake dawa nan ɗakin magana in tambaye wato pastor uh, isa musa shin pastor ya kake ganin ana iya canza halaye yan nijar na su komo masu tsafta tsaftace muhalli tsaftace zuciya da wurin kwana kasan eh, wadana te komi inda akwai eh, tsoron ubangiji son ubangiji komi shi na iya sake tunda ba mu za mu yi ba shi ubangiji shi zai yi shi zai sake mu ki sa lalle mu san in mun yi abu dan kamar mun kai tunda eh, tsabkaka eh, ƙasa eh, tana birnin ya mai ko ina Nijar muna iya yin shi mai komi daga mu ne in dai mu ta sake mun san da abun ga in nayi dan kaina na yi ba dan wani na yi ba kuma addini na ya ce tsafta tana da kyau tunda in dai babu tsafta cikin rayuwa ta addini na ya rage kenan in na ba da lalle akwai tsoron na ubangiji shi cikin zuciyata dole sai in sake in yi abun da ya kamata kenan tsafta in samu tsafta zuciya na farko tsaftar e mahalli tsaftar e rayuwa tsaftar gidana da tsafta zuwa ga waɗansu kuma wannan tana in ka duba yanzu sai ka ga e waɗansu Allah ya ba su hali suna iya yin masu salatari da nan abun da gan kilo guda amma sai ka ga bakin gidansu ɗaya aka tattar da ƙasa abun nan kenan shi talaka in ruwa sun zo shiga gidan shi ina tsoron ubangiji ina tsoron ubangiji ina imani a dunkule abin zai canza a gaba ko iko da muna fata ubangiji mutane su gane ka in sun yi dan kansu sun kai tunda in ka gyara wuri in wani zo shi biyan sai ce ah, wanga da gyara hanyar ga Allah shi mishi albarka kenan arzikin ka ya karu na'am ina eh, eh, to bare malam alu ko kana ji na ina na ina ji to a dunkula wani kira kake yi ma musulmi kan batun wato tsafta ta muhalli ta yanayi da ta zuciya to yanayi da zuciya inda an tuna abin inda an bi hanya na na na ubangiji inda an bi hanya Allah da ya halshe mu hanya hanyoyi doka da ya tsaye da inda mun bi shi duka abu zai gyara kuma mu yi kuka ga Allah mu roƙon Allah shi mai da mu bisa hanyar na kirki abinda ake so ga musulunci kullum ka roƙo Allah shi mai sheka daga inda akwai wurin da an ka kuskure da mu da shugabannin duk Allah su sa su bisa hanyar kirki abinda ake roƙo ne to mala aluhan mai ga sakataren kungiyar Sidir nagode Allah ya saka da alheri amina pastor Isa Musa akwai wani kira gare ka a gurguje eh, kira guda da nake ga mutane mu eh, ba da ƙarhi zuwa ga eh, tsafta tunda tsafta gwamnati in dai babu tsafta eh, ibadan mu ta rage kwarai. To masu sauraron Sido Kalangu duka duka da haka ne muka zo ƙarshen maharata mu yau da ta mai da hankali kan batun tsafta yadda addinin musulunci da addinin kirista yake kallon batun tsafta a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Abin da za mu riƙe ga malaman da muka gaito sun ka bayyana wato yana da kyau a kasance cikin tsafta ta fuskar addinin musulunci ta fuskar wato addinin kirista duka da mutane su kasance masu tsaftar zuciya a tsarkake zuciya a tsarkake muhalli a tsarkake wurin kwana da kuma a tsarkake ƙasa domin da haka ne za a samun al'umma mai lafiya da ƙoshin lafiya da kuma za ta ci gaba da aikin gina wannan ƙasa ta mu ta Nijar a madadin dukan waɗannan mutane da suka taimaka mana kun kunji dai na samu anan ɗakin magana pastor Isa Musa na ƙungiyar Sidir da kuma a kai tsaye ta tarho mun tattauna tare da Alu Hamma mega sektarin ƙungiyar nan ta Sidir a bisa kan injin na samu taimakon Malam Usaini daga nan ɗakin magana na studio kalangu ni mamma adan ke ce da ku sai wani lokaci idan Allah kai ma huta lafiya.